ya umarci manzansa da ya isar da saƙon musulunci ga kowa da kowa. Ku buɗe ƙofa domin duniya ta ji sautinmu. Bismillahi Rahmanu Rahim, Ashadu Allah ilaha illallah wa da hula sharikala. wa shaɗu an na sayi na muhammadan abduhu wa rasuluhu lalazis tabha wa la'ala bai ti ɗahiri na wa asahabi al'akarami na wa manta bi ahun bi ihi sanin wakta da bihim wasu tanna bi sunnatin ilayomidin ushaƙun na biya lai salatu wa salamu masu ganinmu da sauranmu da wannan tasha mai alfarka tashar alwulaya sashin addinin musulunci ine muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bayan haka muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara albarkatanmu da samun shukuwa, wannan zango wannan gidan tv mai albarka don mu cewa da gabatar da karatu silsila da muka ɗauko shi na tsawon sati biyar ya gabata mun gabatar da karatuka wanda suka kunshi bayani akan matsayi da girma na 'yan gidan ma'aikin Allah yanda a baya mun karanto saɓani da aka samu daga bakunan malamai akan tashkisin suwa 'ya'yan gidan manzan Allah alaihi salatu wassalam mun samu saɓani daban wasu ka ce matansa wasu ka ce 'ya'yansa da matansa wasu ka ce ali aliyu ali ali ali aqilu ali jafar ali abbas wasu ma suka ce duka musulmai ne gaba ɗaya inda muka koro haƙiƙanin al'amarin ba haka ike ba inda muka koro a cikin aya muka nuna cewa ga yadda Allah yake magana kan cewa ‘ya'yan gidan ma'aikin Allah masu ma'ana ahalul baiti su ne waɗanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya lulluɓe su a cikin kisa'i daga bakinsa kowa ya faɗi ra'ayinsa muka ga kyawun mu koma kotu ta Allah ko ta ma'aikin Allah su mana bayani don su yanke mana wannan hanzari da hukunci muka koro hadisai da yawa daga cikin rawayin akwai ruwayar sayyidina Anas dan Maluku, akwai ruwayar Nana Aisha Allah ya kara mata yadda akwai ruwayar Ummu Salama Allah ya kara mata yadda da wasu daga sabon manzon Allah da suka tabbatar mana da cewa in ji ma'aikin Allah ya ce wannan aya ta sauka kan mutum biyar ni in ji manzon Allah da kuma na Fadima da Alhassan da Husaini da mahaifinsu Imamuna Ali alaihimu salatu wassalamu sannan kuma kaga a nan mun tabbatar da cewa su ne ‘ya'yan manzan Allah daga bakin maikin Allah sannan kuma muka koro ruwaya a kan matsayinsu da girmansu muka yi tarkizin hadisi daban muka koro hadisin imamu dabari da hakim wanda suka rawaice shi da cewa da ibn asakir cewa ma'aikin Allah ya gaya mana cewa da sai na ali ikoro dukkanin da 'ya'yan gidan manzan Allah da muka bayani a kansu yake bayyana mana cewa 'yan aljanna ne kuma wanda ma i ƙaunace su iso su yana aljanna sai na shigo tafsila nake bayani akan falon kowane ɗaya daga cikin su na yi bayani akan falon na faɗi Ali alaiha salatu wasu daga ciki na faɗi hadisan da suke bayani ɗaya daga ciki ne takarijinsa cewa ma'aikin Allah ce tsokanyar na ce duk abin da ya kona mata ya bakanta mata nima yana bakanta min duk abin da ya faranta mata nima yana faranta min sannan wani na ƙara koro ruwaya kan cewa ma'aikin Allah yana gaya mana cewa na na Fatima alayhi salatu salamu, ita ce shugaban matan gidan aljanna gaba ɗaya sannan na ƙara koro bayani akan imamu na Ali wanda a kansa na tsaya wanda na koro ruwaya ɗaya daga cikin ma'aikin Allah ce man kuntu maulahu fa haza aliyu maulahu Allahumma wali man walahu wa adi man adahu sannan na koro ruwa da Imam Muslim da Hakim suka rawaite ta ta raya wadda ma'aikin Allah ki tala hudu yana haziyar raya ta gadar rajulan wallahu ala ya daihi zan ba da tuta ga bardan da Allah yake son sa Allah yake son Allah annabi yake son sa yake son annabi nisa za buɗe haibaru a ƙarshe dai ma'aikin Allah ka ce imamu albashi lafiya i kirawo i masa tofi i warke a lokacin to anan na tsaya nake koro bayanai daga ciki Yusuf na Bahani ya wake wannan waƙi'a ta mu'jizar manzon Allah da kuma girman Imamu Ali alaihi musallatu salam inda yake ka yake mana wa ada aina qatadatin jala'a. min ba'di ma sa'at wa salat ma'a wa shafa aliyan izhaba liwa'a wa bi fati khaybara kana anhu za'ima wa ada aina qatadatin jala'a. maikin Allah alaihi salatu wasalam lokacin da aka tsige wa qatadatu izo yana kuka ga maikin Allah idansa a hannu ma'aikin Allah ne mai da idan ishafe shi uwarke kamar babu tabo ko sara a wurin min ba da ma sa'at batin idan ya ɓaci an ɓuɓɓuko shi daga jijiyarsa wasalat a yana kwarar da ruwan jini wa shafa aliyan sannan ma'aikin Allah shine iwarkar da imamuna aliyu izhabahu liwa'a lokacin da manzon Allah ya bashi tuta wa bi fati khaybara kana anhu za'ima da buɗe haibara Allah ya ɗaga ma Imam Ali zama shine shugaban sahabbai kakab ɗinsu to wannan na riga ne takarijin hadisin a baya na faɗe shi sai ‘ya'yansu guda biyu al al'imamai na alhassan wal hussein raiha annabi sallallahu alaihi wasallama su alhassan da husaini ya ishi su ba suna tsawaita bayani ba ga duk mai hankali mai imani isa ne cewa nasabahuma kafahuma an jadduhi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su ta ishe su girma cewa kakansa shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don da ka daga ka ce waye kakanka zai ce malam wane ko shehi wane ko ma dai annabi wane ka to su kakan shine annabi muhammadu sai da adama shine shugaban yayan annabi adamu kaba daya to shine baban su kakansu sannan kuma mahaifin shine al-murtafa sayyidul asfiya'i shine zaɓen Allah imamuna ali imamul haqqi wal huda sannan mahaifiyarsa ta ce matu tsokanyar ma'aikin Allah a zahara zuhuriya sannan kakarsu ita ce na Khadija Allah ya ƙara mata yadda waɗannan su ne alhassan wal Hussein ko babu komai iyanan maka tsaya lalle kan wannan ya ishe mu nuna girma da matsayinsu amma duk da haka imamun nasa cikin Kasa isu daga ibn abdulbar ma ya ka cikin istiab ibn daga sa'id al-khudri Allah ya ƙara musu yadda yake cewa ma'aikin Allah ce alhassan wal Hussein imamuna Alhassan da imamuna al-hussein sayyida shababi ahalil janna su ne shugaban duk wani saurayin aljanna to wannan karatu ne cikin karatu sayyida shababi ahalil janna duk wani matashi da ke gidan aljanna su ne shugabansa tambayar da za ta hukunta kanta ne dama akwai tsohon aljanna mu dai mun kiyaye cewa ma'aikin Allah yau wata tsohuwa kakaci na cikin gaskiya ta ce yana aljanna a na'imakin Allah ce babu tsohuwar da ta shiga aljanna ta fashe kuka yace ai sai mai da mutum matashiya kikin kuma budurwa shi kuma namiji ya koma saurayi to inda ya kane wancan hadisin ya inganta makin Allah ta ce da duk wani saurayi imamu na Alhassan da Husaini sune sa a gidan aljanna kenan dai kakkafa litar Allah sai na Alhassan da Husaini in maka tarkizin wannan hadisin sune shugabanninsu alaihi salatu salamu. lalle kan wannan ya isa su girma abu na biyu hadisin kisa'i da muka gabatar da shi a baya da marawaitansa suna daga cikin waɗanda annabi ilillibe i faɗa musu faɗin Allah inna ma yuridu Allahu li an komo rujisa ahlal baiti wai dahirakum ta dahira lalle kan wannan hadisi shi ma yi mai tarkizi akan matsayin sa girman su cewa Allah ga mana ya nufi fitar da datti gare ku kuma ya tsarkake ku tsarkakewa abu na uku shine hadisin ni tarukun fikum ma in ta masaktun bihi lan tabillu ba'adi kitabilla ko kitaballahi wa itirati ahala baiti shi ma wannan ya ishe mu girman alƙadari na girman 'ya'yan manzan Allah nuna mana cewa lalle kan babu irinsu babu wasu masu girma irinsu Allah ba mu albarkacinsu ƙari a kai hujja ta hudu imamuna an nasa'i ya kare sadinsa da zuwa a daga Anas dan maluku Allah ya kara masa da yake cewa da kaltu na shiga au rubbama da kaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yawa na sha shiga gurin ma'aikin Allah alaihi salatu wal salamu wal hasan wal husainu yan qalibani ala batani wa yaqulu raihana tayi min hazil umma sai ni na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Alhassan da Hussaini suna jujjuyawa suna dabdala a jikin manzan Allah sai ta tsalle-tsalle suna wasa lokacin suna da ƙananan shekaru ma'aikin Allah bai taɓa ɓata rai ba sai ya ce raihana ta yi min hazil umma wa'annan su ne baɗaɗai na ƙanshi na guda biyu na wannan al'umma ma'ana ban da wasu masu girma irin su a wannan al'umma to wannan shi ma kaɗan ne daga cikin maƙamatu da matsayinsu wujja ta gaba ko kuma ƙarin taubihi ga dukkanin mai neman gaskiya mai sanin alƙadarin wayannan hadisin da na kawo cewa alhassan wal filjanna fil janna wa man ahabbahuma fil janna da imamuna alhassan da imamuna alhusaini sun tabbata aljanna kai wanda ma iso su ya tabbata aljanna in ji ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu wani dalilin isa imamu shafi'i ke gaya mana ya ahla baiti rasulullahi hubbukum farban minan nasi fil qur'ani anzalahu yakfikum min samimil fahari aw min azimil fahari annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu ya ku ƴaƴan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Sanku shine addini domin ya ishe ku alfahari wanda alƙur'ani ya an saukar da shi a gare ku kuma duk wanda bai ƙaunace ku ba ba shi da sallah duk wanda bai so ku ba domin kuwa salati Allah ta yi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alaihi musallatu wassalam shi sa maulana amil waz wal wa'izina Dr. Sheikh Abdul ayyadahu Allah wa anahu ya waƙe mana wannan ya'yan gida don ya ƙara fito mana da matsayin ƙaunarsu ya yi waƙa aƙalla ta kai baiti ashirin da 'yan kai daga cikin baitukan yana gaya mana ولا إلى أهل المصطفى يكن أيبو فيا حبذا والله يا حبذا العيب وإن كان ذنبا فيا ذكر خديجة لها في البيت يا حبذا الذنب وشوقي للزهراء إن كان بدعة فيا نعمها من بدعة ما لها توب وذكري للكرار إن كان مغضبا لسامئه مني فيا حبذا الغضب ومن يقل الحسنين هربا فإنني أمامهما كبش إذا التزت الحرب ahala أيا أهل بيت المصطفى داب ذكركم وسيف لساني بالدفاع لكم أضب wannan baituka na ka hudu ko biyar daga cikinsu ko kuma ce guda shida babu lokacin su gaba ɗaya amma dai mala yana ƙara bayyana mana wannan tsarkakan hadisai ya waƙe su ina ce mana wala'ili ahalil mustafa in yakun aibu ƙaunata tacciyar miƙa wuyata da kulliyata ga 'yan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alun nabi in kun aibu in dai wannan aibu ne fa ya habbaza wallahi ya habbaza aibu to madalla wallahi madalla da wannan aibu a ce ƙaunarsu shine laifi in ƙaunaci imamuna alhassan da husaini da mafiyarsu da mahaifinsu shine aibu to in dai wannan aibu ne ko ba zan daina ba ina murna da wannan aibun kai ka gan shi aibu amma na san dai Allah ga mana cewa la as'alukum alaihi ajaran illa lama wadda fil qurba yace wa in kana zan famfi ya zikiri kadijatan sai dinga waro su daya bayan daya in da ya zama laifi a gare ni dan na ambaci na na Khadija ina ambatanta ina faɗin makamanta da matsayinta da yanda i kamata i waje ga dukkanin mumini iri riƙe ta iri kunkume imani da mutunta gare ta in da wani laifi ne wata fubila ha fil da kuma faɗin cewa a kakaf gidan manzon Allah ita ce lamba ɗaya duk wata mai girma a matan ma'aikin Allah ita ce gaba da ita ba ta na kushe ɗaya daga cikinsu ba to in dai wannan laifi ne fa ya habba zan to madalla da wani laifin kai ta ganya da wani laifin ba zan daina kadar na Khadija ba Allah ƙara mata yadda ice kuma wa shauƙiya liz zahara'i tsanin begantuwa da ƙauna da mutuntawa da miƙa wuya ga zaɓaɓɓiyar Allah tsokanyar ma'aikin Allah in kana ta muddin kai a ka wannan bid'a ne bid'a haramun ne zai kai ni wuta bai kamata in yi shi ba to in ka na kana tun faya ya ni'imaha min bid'atun ma ta taubu ma dalla da wannan bid'a da kai kake ganin ta bid'a ce ni dai ba zan tuba ba ba zan daina fifita na faɗi ma da ƙaunata da ta ce ƙauna ta gaske gare ta da da'a gare ta ba malai ci da cewa wa zikiri lil karrari an badan karraron da baya guduwa a fagen fama in aka yi karo da shi sai an faɗi ƙasa wajen kare Allah da tuta Allah wanda nan Muhammad ya bashi tuta ya ce ka je haibara kai kaɗe za ka buɗe haibara da Imamu Ali su ne masa ruwan kibba yana tira da hannu ɗaya da hannu ɗaya Imamu Ali ya bintike ƙyauren garin ki shiga ganin shi kaɗe yaƙi dinga ko mala'iku sai haka a wannan yanayi mai karuwa ya ce batun Imamu Ali ya jefar da ƙyauren mu arba'in muka je muka za mu ɗaga wannan ƙyoron muka kasa matsar da shi daga inda iki shi kaɗai shi ne alkarraru to in dai an batan karraru wasu ke in kana mugubiban lisami'i muddin mai jinsa yana jin ce imamu ali babba ne yana da makamu ya isa a koyi da shi a yi riko da shi a yi da'a gare shi in dai yana ganin cewa wannan abin fushi ne to sai dai imuti yana fushi ni ba zan daina kaddara shi da mutunta shi ba ƙari a kai ba ma shi kaɗai ba 'ya'yansa malam yace wa man yakulil hasanaini haraban fa innani amamahuma kabushun izal tazzatil harbu wa man yakulil hasanaini haraban duk wanda zama mayaƙi mai kai farmaki na mutunci ko da takobi ko da harshe ga imamuna alhassan da husaini na jiya ko na yau ko na gobe to fa innani ni haƙiƙa ni in ji malam ice amamahuma kabushun izal tazzatil harbu ni ne ragon karo a gaban gabansa muddin wutar yakin ta kunnu in da ka fito duk mai ganin zai iya sokar su da harshe zan shekara ɗari ina kare su da harshe wanda ke ganin zai iya sokar su da makami zan ba da rayuwata a soke ni sai babu ni bana motsi sannan za a iya taɓa su to wannan kuma duk muminin da i cancanta da mumini in ji manzan Allah fiye da haka ya kamata ma ya kasance in ana fiye da haka haka ya kamata ya kasance malam da ita bayani ita bayani bayani ƙarshe ke cewa a ya ahala baitul mustafa da ba zikirukum wa saifu lisani biddifa ilakum adubu ya ku ƴaƴan gidan zababban Allah wanda annabi ice suna cikin kisa ijlalahum bi kisa'in wa qala allahumma haula'i ahala baiti ko haula'i ahalu baiti wa khasati fa zab'anu murjisa wa dahirum dahira wanda annabi yi musu wannan addu'a ya ku tsayan gidan manzon Allah da ba zikirkum lalle ambaton ku ya daɗa a duniya da lahira ambaton ku ya daɗa kun samu ɗauka wa saifu lisani kaifaffiyan takobin harshe na biddifa ilakum dan kariya gare ku na hawa shi na adubu na zare shi da kasan kan sakali sarare mai kyalli haka zare harshe na madu wani mumi da yake kasan nan ya san malam aka ƙara da rayuwarsa kuma aka zai da ita kuma mu ma da muke bayansa aka za mu kare a tashi alkiyama kuma wannan ba wai abu na shawara ba Allah ne ya gaya mana annabi ya gaya mana cikin alkur'ani to kada lokacin ya kwace mana ya kamata kafin lokacin ya kwace in tarkizi me manufar a dunkule wannan dogon bayani da muka share muna karanta shi har sama da so shida ko so shida me hikimar wannan sako na riga na isa da ayatan a baya labarai na bayin Allah na gari hatta ga ma'aikin Allah ƙarin samun shirya ne gare shi ƙarin samun tabbata a cikin shirya ne in ji alƙur'ani Allah ya ga mana a hakkin ma'aikin Allah bismillahir rahmanir rahim a cikin suratul hud wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bi fu'adaka kowane labarai mun kawo maka daban-daban filla-filla na annabawa mun baka labarin annabi Adamu tun da kalita sawa wa allama adam al'asma a kulla da irin yanda i zama yi abin da Allah ice kai Allah i kore shi fiye da shi aljanna aka yafe masa saboda girman ka annabi nuhu da yanda i fala bisa fihim alf fasatin illa 50 ama annabi ibrahim da yanda i annabi nuhu ya kai ya ka Allah ya ci mana wa inni ma da autuhum litagafi lam ja'alu asabiyum fi azani su yabon annabi musa annabi isa duk wani labarin annabawan ma da minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasasum alayka ba da muka baka labaran su da ma waɗanda mu baka labaran su ba Allah sai ce gaba ɗayan su mun baka ne dinu sabbita bi fu'adaka dan mu ƙara tabbatar da zuciyarka akan inda take na imani da tsayuwa a cikin da'ar Allah to idan shugaban shiryayyu mai shirtarwa fitilar duniya ta iya ni ilallahi bi izini wasu rajan munira idan an ce masa an bashi labaran annaba da basu kai shi makami da matsayi ba masu neman fakewa da shi yau malayan umalun wala nuna, a wannan ranar da ba mai fakewa har su shi gare shi suke fakewa idan aka ce suna ƙasa da shi kanal imamu wa kulluhum ma'amuma amma kaka ce kalli rayuwarsu suna ƙasa da kai a cikin ta akwai ƙarin imani da nutsuwa da'a ga Allah ina ga mu kuma masu laifi masu zunufi da muka zo a ƙarshen rayuwa wanda ba ma kwatanta aikin sai dai mu ce Allah ka ba mu ikon mu kwatanta kamar da mai waka yake cewa fatashabbahu shabbahu lam takunu mislahum inna tashabba bil kirami falahu to ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam in dai zama haka gare shi ina gam mu ni a mu dinga ɗebo sira tun daga kan mahaifan ma'aikin Allah matakin farko mai na fatan wannan gidan TV mai albarka ya gabatar da wannan mabu'i kafin nawa sannan a ɗauko ma'aikin Allah da matsayinsa da makamansa da Allah yi masa domin Allah ga mana rashin sanin manzan Allah zai sa ku kafirce wa girmansa mun ne kafirce girman manzan Allah ya dawama a wuta am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkiruna sannan kuma a gangaro a mataki na biyu bayan ma'aikin Allah waɗannan da muke bayani akan su ƴaƴan gidan manzan Allah sannan kuma tsarka kan sabon manzan Allah da duk wanda ma Allah ɗaga shi i ba shi girma to wannan tarihi mu ɗauko shi mu dinga karanta shi muna kallon yadda suke to wannan shine tsiran mu a duniya da lahira hususan waɗannan su waɗanda ko babu komai alƙur'ani ya gaya mana su ne waɗanda annabi iban mana su yi mana bayani a cikin hadisansa kuma alƙur'ani ya gama da cewa lalle ne sai mun ƙaunace su mun san sirar su to babu wanda za ka iya haƙiƙanin ƙauna gare shi sai ka san tarihinsa ka san irin makamansa ka san irin matsayin da Allah ya bashi in kana son ka ƙaunace sai ka san tarihinsu a nan za ka ji Allah bai wasu mutane masu tsarki da amana irinsu ba anan za ka ji Allah bai wasu mutane masu haƙuri da jura bala'i da Allah ya kuma musu irinsa ba domin Allah na ga mana ashaddun nasi bala'an al'anbiya'u wanda Allah tsanin jarrabawa su ne annabawa ƙarshe da ke ci mana yubtalar rajulu ala hasabi dini iya gwargwadon kusancinka da Allah da dininka iya yanda Allah zai jarabe ka da musifa yasa in ka ɗauko tarihi babu wata al'umma da Allah ijarraba da musifa da magauta da kisa da aka yi musu irin 'ya'yan gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to wanda yake son isamu sabati san irin juriyarsu a cikin ɗar Allah da irin dagewar da suka yi wa ma baddalo tabdila su ya bi wannan tarihi to wannan yana daga cikin hikimar wannan gidan TV mai albarka na lura suka zaɓi wannan mabu'i domin a gabatar da shi ga al'ummar duniya al'ummar musulmai domin su ƙara sanin girmamawa da matsera gare su ga 'ya'yan gidan manzon Allah alaihi salatu wasalamu hakan kana son ka nemo ɗabi'a da mu'amala kyakkyawa da amana Allah bai irin su ba domin su da kakansu suke kwaikwayo inda makin Allah ya ɗauke saunan suke sakawa inda makin Allah suka saunan suke gira su saka nasu ba saba kaucewa ga yadda ma'aikin Allah yake ba to wannan a takaice ina so mai guzuri ran al'iyama Allah ga mana wata zawwadu fa inna khairar zadi a taqwa wata ƙoni ya ulul albabi ku yi guzuri ya ku bayin Allah mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah tsoron Allah kuma shine duk abin da ice kai kai mun riga duk wajen da mu ga gwargwanon iko da mutum zai gamsu da su zama masa imaman wazimaman PD ne wa duniyahu gwargwaron iko mun kawo su a takaice hikima ka shiga da gama raji'u da rawaita da yawa to ba gama jin wancan ba za ka manta da wannan mu kuma shiriyar muke so a samu kamar da manzon Allah ya ga Imam Ali Allah shi mutum ɗaya da kai ya fi alkhairi gare ka bisa ka ba da garken shanu ko ka samu garken shanu to saboda haka wa'annan bayan Allah tarkizin da muka ƙarshe shine wala'i na gaskiya ma'ana girmamawa da ƙauna da rikunkumewa da fifita a kakkafa halittar Allah Allah bai taɓa wani mutum mai girman ka ɗauke makin Allah irin 'ya'yan gidansa ba ƙur'ani ya tabbatar da wannan sai Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda a muƙaminsa da matsayin da Allah ya masa masa Khalilur Rahman amma bai samu makamin yayin gidan manzon Allah ba da kansa cewa ike rabbana rabbana junubuni wa bani ya anna abdul asnam ya ubangiji da ni da ƴaƴana ka tsirtar da mu kan mu zama masu bin datti masu bauta hagunki roƙon Allah yake a makaminsa amma ‘ya'yan gidan ma'aikin Allah da ku san a halitta Allah bai masu matsayi irin su muka ɗauki kakansu manzon Allah a nan Allah subhanahu wataala shi kuma cewa yake inna ma yuridu Allahu li yuziba kuma jisa ahlal baiti shi annabi Ibrahim ga irin makamin da girman da Allah ya bashi roƙa yake ya ubangiji ka tsayatar da ni da zuriyata anna abuda al kama bauta gumaka ma'ana da take nan su kuma yan gidan manzon Allah labari yake ba mu ya tabbata mana inna ma iqa kadai da ubangiji yudul an yuziba an ya kautar da tiga ga barin ku kuma ya tsarkake ku tsarkakewa iya wannan ya isa ga dimmi hankali mai imani i gane cewa irin makami da matsayi da ɗaukaka da Allah ya bawa ina gida na manzon Allah Allah bai taɓa ɗauko wasu halitta ya ba su ba wannan kuma ƙari a kai shine duk makaman da ka ɗauko su ake faɗin su ake faɗin su ta kan sanin girman su da matsayin su zaka ƙara samun cikakkiyar ƙauna da ƙaddarawa da mutuntawa gare su ya ubangiji muna roƙonka wannan 'ya'yan gida na ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu Allah ka ba mu albarkacinsu ka ƙara mana ƙaunarsu ka ƙara ba mu miƙa wuya a gare su mai zama mu jininmu da rayuwarmu gaba ɗaya fansa ce gare su mai zaluntar su na jiya ko na gobe ko na yau da harshe ko da makami Allah ka ba mu iko mu ba da fansa zuciyarmu da kanmu a gare su kamar da malai ke cewa ya Allah baitul mustafa da ba zikirukum wa saifu lisani bid difa'i lakum adubu muna roƙon Allah ka sa zama na cewa mun zama masu kariya gare su masu kwaikwayon ɗabi'unsu masu kwaikwayon halayensu masu ɗa'a ga mutuntawa da ƙaddarawa gare su Allah ka kyautata rayuwarmu Allah ka sa ran alƙiyama ya zama na mu je ga tafkin ma'aikin Allah da bayan alƙur'ani da tsarkakan ya'yan gidan manzan Allah a ƙarshe ina roƙon Allah su subhanahu wata'ala ƙasashenmu ƙasanmu Najeriya da kuma raguwar ƙasashen musulmi baki ɗaya Allah ka ƙara mana zaman lafiya Allah ka tabbatar da mu akan sa ilmi mustaqima Allah ka dafa mana jagorin mu Allah ka ba mu jagori nagari Allah ka ɗaukaki addinin musulunci malaman mu da shehunan mu da dukkanin bayan Allah Allah ka dafa musu ka agaza musu wannan gidan TV mai albarka da iwara lokutan sa saboda Allah yake fitar da tsarkakan mawbu'ai da suka shafi rayuwar addinin musulunci rayuwar ma'aikin Allah rayuwar iyalan manzon Allah da yayan gidansa gaba daya da tsarkakan sabbata da suke ta wannan aiki kai Allah ka dafa wannan gidan TV mai albarka Allah ka sa ya faka ma'aikatan da suke wannan gida kuma Allah ka riko da hannunsu zuwa sa'il sa'ima Allah ka dafa mana ka biya dukkanin bukatun mu wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa على المرسلين والحمد لله walhamdulillahi العالمين